أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta asabar bakwai ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da ashirin da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu daman halartowa domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha na fadilatu shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin minhu yau kuma shine mu na 52 a cikin wannan littafi a zaman mu na ƙarshe mun karkara babi da magana akan abin da ya shafi sallar janaza a yau za mu tashi a fasali ko babi na goma sha hudu dafnu wata wa tawabi'uhu shi kuma zai magana ne akan abin da ya shafi jinnazawa da abubuwan da suke tare da binne gawa tawabi abubuwan da suke biyo ko suke tare da abin da ya shafi binne gawa shi ne malam zai magana a kan su a wannan fasali insha Allah ta'ala malam ke cewa addafnu wa tawabi'u mara ce fakara ta 87 ce wa yajibu dafnu al-mayyit na kana Ya ce ya zama wajibi ne binne mamaci in mutum ya mutu binne shi wajibi walau na kafiran ko da wanda ya rasu nan ba musulmi ba ne, wajibi ne a binne shi Allah maɗaukakin sarki mai yadda a bar gawa kawai a ije yau da gobe sa ya lalace ba wajibi ne abin da gawa a lokacin da aka samu mutum ya mutu kuma ko da wannan gawar na na kafiri alaikawa fi zalika akan wannan magana da malam yayi na cewa wajibi ne yin gawa ko da gawan nan ba musulmi bane ko da kafari ne Ya ce akwai hadisai guda biyu da zai zayyano mana saboda mu mu fahimci cewa maganan da ya faɗa ba ya faɗa bane don karan kansa malai ce hadisi na farko al-awwal عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوانا حديثا ليوا لغسين صحابا من الله صلى الله عليه وآله وسلم صورة ويتوش أنا با أي با با با أقبا منهم لغسين ولنن صحابا أقول أبو طلحة الأنصاري akwai sahabi abu falha al-ansari Allah madaukakin sarki ya tsara ta a gare shi da sauran sahabban baki da Ya ce wasu ya lahu yace kuma wannan da malam zai zayyano mana Ya ce zai zayyano mana abin da shi abu falha al ya faɗa ne mana ya zaɓi ya karantar ya kawo mana lafazin shi sahabi abu falha al'amfari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara yawm badr bi arba'atin wa 20 rajulan min sanadid quraish yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da aka yi yakin badar ya ba da umarni da akan mutum ashirin da hudu daga cikin jagororin shawa waɗanda a kashe su a yakin badar suna yakin badar an kashe ƙwarai shawa saba'in da wani abu waɗanda suka fito daga cikin mushrikai to a cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi ya sa ya bada umarni akan guda ashirin da hudu yace fajurru bi arjulihim aka kama su da kafafunsu aka rinka jansu faƙuɗi fi tuwan min afuwa'i badarin sai aka jefa su a wata rijiya daga cikin rijiyoyin da suke filin badar wanda rijiyar khabithin muhabbatin rijiyar dama ya zama lalatacce dama wannan an mai da shi da ake zubawa a ciki ya riga ya zama lalatacce an jefa su ba'abuhum ala ba'dhin haka aka cunkusa su a cikin wannan rijiyar sashi akan sashi aka ja su da su aka jajjefa su a cikin wannan rijiyar wani akan wani to kar a bar su a wannan filin kawai ya zama an bar su sun lalace a'a alaihi sallallahu alaihi sa a sa su haka yace illa ma kana min umayyah bin khalaf yake sai dai abin da ya faru da umayya bin khalaf yace fa innahu in tafaqa fi jar'ihi farashi umayya bin khalaf kafin agojan nasu ya kumbura ya cika a wannan rigansa bayan da ya sa na yaki famala'aha ya kumbura fi cika rigar nasa na yaki yace fa zahabu yuharrikuhu suka je suna jansa saboda shi ma su je su jefa shi a cikin wannan rijiyar fatazayara sai gaban jikin shi suka rinka fallewa suka rinka fallewa fa aqarruhu sai suka bar shi a gudu. shi sai ba su jaye sun kai zuwa ga wannan rijiyar ba saboda abin da ke faruwa da jikinsa kuma ya kudu da kalar shi ne wannan harnan da ya rika azabtanta bilal bin rabah shi ne ubangidan bilal bin rabah ya rinka masa wannan mummunan azabar da har sai da sai na abubakar ya zo ya ya siya shi ya yanta shi gane ku a nan filin filin badar an kashe shi kuma bilal da kanshi ya kashe shi to yace sai suka bar shi a gurin fa alqaw alaihi ma ghayyabahu min at-turab wal hijara sai zama a daidai gurin suka haƙa rami suka zuzuba masa abin da ke gefen sana ƙasa da duwatsu suka rike shi a gurin saboda shi jan shi ba zai yi ba saboda abin da ya faru da shi أبو أبو طلحة الأنصاري يقول وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم yake kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan yayi galaba akan wasu al'umma ya yaƙe su kuma ya galaba akan su to in ya kai haka aqama bil arafati thalath layali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama a wannan wurin filin da aka yi yakin har tsawon kwana uku bayan galaban da ya a kan kansu sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi yaki kuma ya galaba akan waɗanda ya yaka to baya barin gurin immediately sai zauna a wannan filin har na tsawon kwana uku yace falamma kana bi badal al-yawm al-thalith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya kasance a wannan filin badal a rana ta uku ɗin amara bi rahilatihi rana ta uku na cika sai ba da umarni a kimtsa masa abun hawansa fa shudda rahlahu aka kimtsa ta aka daddaura sirri da komai da komai akan abun hawansa summa masha bayan an yi wannan kawai sai manzo sun sallallahu sai kama tafiya yace wajjabahu ashabu sabansa su ma sai suka bi shi wa qalu sabai da suke cewa ma nara yanfaliqu illa li ba'd hajatihi kuma da ya kama ta ta suka bai kama hanyar gida ba ya juya ya kama hanyar wani abu na daban sai suka ce suna tsammanin manzo Allah sallallahu zai je ne yana da wata bukata da zai biya a nan inda ya kama hanya yace bai tsaya ba hatta qama ala shafat ala shafat ar bai tsaya a ko'ina ba sai da ya ya tsaya a bakin wannan rijiyar rijiyar da aka jefa wa tsin gawakin mushrikai yace fa ja'ala yunadi bi asma'ihi wa asma'i aba'ihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiran su da sunayensu da sunayen iyayensu wa qad zayyafu a lokacin sun riga sun fara lalacewa amma manzo Allah sallallahu alaihi tsaya a bakin rijiyar yana ta kiran su yana cewa ya aba jahl bin hisham wa ya utbata bin rabi'a wa ya shaybata bin rabi'a wa ya wa ya walid bin utba manzo Allah yana ta kiran su haka ɗaya bayan ɗaya ya kira mutum da sunan baban shi kira mutum da sunan baban shi ran manzo Allah sallallahu alaihi ya gama kiran su sai tambaye su a yasurrukum annakum Allah wa rasula a yanzu kun ji cewa dama ya fi muku alkhairi da kun yi biyayya ga Allah kun yi biyayya ga manzon Allah a yanzu kuna fatan a ce da za ku dawo duniya za ku Allah da manzansa biyayya fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu mu abinda Allah ubangiji mu ya mana alƙawari na zai ba mu nasara akan ku mu mun gani gaskiya ne gashi mun samu nasara akan ku fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ko alƙawarin da Allah ya muku na zai azabtar da ku kuma zai sa ku a wutan jahannama kun cin kun tarar da wannan alƙawarin gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da su qala abu farhat al-ansari sai ke cewa fa a umar qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai sai na umar ya ji wannan maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi ke yi a bakin wannan rijiya din fa qala sai na umar ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma tukallimu min ajsadin ma arwaha fiha me yasa kake magana da jukkunan da babu rai a jikinsu wa hal yasma'un shin suna ji ne ya Allahu azza wa jal kuma ni na yaga shi Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani na cewa innaka la tusmi'ul mauta cewa kai ya rasulullah baka iya jiyar da matacce ana baka iya wanda ya zama ya riga asalin ma'anar ayar shine wanda zuciyarsa ta riga ta mutu a kai wa'azinka ya iya fasahar da ya sa ya shiru ba shine ma'anar magana shi kuma sai na Umar a lokacin ya fahimci la tusmi'ul mauta a matsayin ba za ka iya jiyar da mamaci ya ji muryar ka ji maganar ka shaka sai na Umar ya fahimci ayar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya rabi fahimta sai ce mishi wallazi nafsu muhammadin biyadihi yace ya kai Umar na rantse da wanda ran annabi Muhammad yake hannunsa ma antum bi asma a aqulu minhu ko da kuke tsaye a kewaye da ni da kuke da rai ba ku fi su su da suke matattu jin abin da nake faɗa ba ba ku fi su ji ba yadda kuke ji garo haka su ma suke ji garo abin da nake faɗa din haka wannan ayan da kafa wuta da shi naka la tusmi'u al-mauta ba na maganan wannan mauta da ana ga waɗanda zuciyarsu ne ta mutu ba mauta wanda ya mutu ba wallahi manzo Allah sallallahu ce na rantsa da Allah Inna innahum al'ana ya alamuna annan alladhi kuntu a Kulu lahu al-haqq manzo Allah ya sake kara da rantsuwa ce na rantsa da Allah su dinnan suke kwanci a wannan kabari a yanzu sun san cewa lallai abin da nake faɗa shi ne gaskiya a wata ruwa manzo Allah sallallahu ce inna ce innahum al'ana la yasma'u su nan da kuke ganin sunna wallahi suna ji zarau suke jin abin da nake faɗa غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا sai dai kawai bambancin su da ku shine su ba za su iya mayar mun da magana ba su iya bani amsa ba su ce mun komai ba so da su so riga sun mutu qala qatada imam qatada ibn bi'ama as-sadusi Allah ya kai shi gafarta mishi yace ahyamu Allah lahu حتى أسمعهم قوله توبيخا وتسخيرا ونقمة وحسرة وندما يتي الله مدوك كنسر يا راير ممنزل الله صلى الله عليه وسلم دسوء لوك يبيد دسوء بند منزل الله صلى الله عليه وسلم في فلا توبيخا سوى الله يتعرى ولا تنفس وتفخيرا سوى الله يتعرى كفتن تدسوء ونقمة سوى الله يتعرى وما وقع عذابا ya habbatan ya zama da na sani da nadama a tare da su a tare da su so wannan Allah yake dalilin yake nuna cewa in aka samu gawa mutum ya mutu to ko ba musulmi ba ne. to ba a so a bar shi kawai a zaune a fili har ya lalace dole a neman yadda za a a binne shi kaga waɗanda aka iya jan su zuwa biya an ja zuwa biya ko waɗanda ba iya zuwa ba a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a kashe ba sai da aka rufe shi sai da aka rufe shi sura ga kuskure ne a ce ga shi mutum ya mutu kuma an bar shi haka a rauni ba tare da an yi wani abu a kansa ba Allah ya sa mu gani halaki asani wannan duka tattaunawa ne a kabin da shafi musallar hadisi mu je asani shafi na gaba خرج الثاني حديث نبيو عن علي رضي الله عنه قال شكما قلنا حديث لجسينا علي ألا ما توقفين سنتي يتارى يتاعى فريش سينا علي يتشيوا لما توفي أبو طالب يتشي لوكة الله ما بنت أبو طالب يرسو يتشي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت na zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ce masa inna ammaka shaykh ad-dall Ya yace da kaina na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah wunkan nan dattijan nan wanda ba musulmin na ya rasu ya farasu ya za a yi da shi an gane ku so da ai shi ba musulmi bane ku su kuma su musulmai ne ya ce Allah to ya za a yi da shi kamar manyi wari wa zai binne shi faƙala sai manzo Allah sallallahu sai wasallam ce izhab fawari je ka binne shi a matsayinka na ɗansa kuma zai da wani bayan kai je ka binne shi sun la tusbit shay'an hatta ta'tini ta'tiyani in ka je ka gama komai ka binne shi ai kai magana da kowa sai ka roƙa same ni har da kowa komai kana gama ka ka same ni faqala sayna ali ya sake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu mata mushrikan asla ka kama da bi musulmin ka bai rasu kuma ni musulmi in je binne shi faqala ka je ka binne shi ka je ka binne shi qala sayna ali ya ce fawaraituhu naje na binne shi ثم أتيته إلى رجل مزان الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ظل يتم اذهب فقتل جيب حيوانك أجل حيوانك ثم لا تسد شيئا حتى تأتيني شي ما يقول أنك جيب حيوانك كتل وقام قوة قومي شكال وقتلي قال سينا علي فاقتصلت نجينا حيوانك ثم أتيته سينا هنا صلى الله عليه وسلم qala sai na ali yace fada'a li bi da'awatin da nazo na ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka mun addu'o'i ya rinka zabga mun addu'o'i ma yasurruni anna li biha umran ni'am wa sudaha yace wannan addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inda za a bani zabi a ce a bani dukkan dukiyar da ke duniyar nan a maimakon wannan addu'an yake da ba zan yi ba addu'an sun fi mun sama da duk dukiyar da za a bani na duniyar sura haka larawa suke kwatanta sai sun ce khairan li min humrin ni'am ya fi mun alkhairi sama da jajayen raƙuma to suna da irin shine dukiya mafi girma mafi daraja a gurin su sai ce to da za a ce to ga jajayen raƙuma wasu duwa a sama sake ma haɗa mun da wasu wanda ba jajayen ba ka ce to ga wa'annan ga kuma addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zan zabi wannan rago ba zan zabi addu'ar ne irin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka mu ya rinka mu qala yace wa kana alayhi wa kana aliyun idza ghasala al-mayyita ightasara sai zama sai na ali shi kuma tun daga wannan ranar duk lokacin da ya magawa wanka shi ma sai ya je ya wanka an fahimta ko to mahallin shayi shine hali ƙara tabbatar da cewa ko da wanda ya rasu ba musulmi ba ne to wajibi ne a yi ne abin ne shi abin ne shi suraka kure ne a ce gashi mutum ya mutu kuma an bar gawan shi kawai yana ta yana ta yawo yana ta galandoyi har ya lalace ya rufe wannan kuskure ne ko mutum ba musulmi ba ne Allah ya sa mu gani wannan shi ma lumala ya ta magana ne akan abin da ya shafi musallar hadis ne shafi na ɗari da da saba'in biyu. an gane ku fakara ta tamanin da 88 kale ce wala musulmin ma a kafirin kana daga cikin tarbiyya na musulunci a addinance ba a haɗa musulmi da kafiri a guri a taɓa yi ɗaya abin su. wala kafirun a musulmi ko kuma asalin kabarin ya zama na kafiri a ɗauki musulmi a shi duka ba a yi ba za a sa musulmi a rafa kafiri ba ko ba za a sa kafiri a musulmi ba wannan haramun ne yace bal yudfanu al muslimu fi maqadir al muslimina wal kafiru fi maqadir al mushrikin abin da addini ya karantar da mu shi musulmi a binne shi a makabartan musulmai kafiri a binne shi a makabartan kafirai an fahimta ku kafiri a binne shi a makabarta na kafiri yace kadhalika kana al-amru ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin yake tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tamarra ila asrina hada kuma haka al'amarin yake ya ci gaba da tafiya bai canza ba har zuwa wannan zamanin namu malaka wa min al-adillati ala dalika daga cikin dalilai da suke tabbatar da haka حديث بشير بن الخفاطية حديث بشير بن الخفاطية أن مدعوكتين سنتي خارج داء تريشي قال يتجوى بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم شوترانا منا تفيا تارد من الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده ina rike da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabna al-khassasiyya ya kai bashir ibn al-khaffafiyya ma asbahata tanqum wa ma asbahata tanqum ala Allah asbahata tumashi rasulullah yace me yasa kawaye gari ana jin wani abu na rashin daɗi game da al'amuran Allah maɗaukakin sarki bayan ga shi kawaye gari kana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me naka na fata rai me naka na jin cewa akwai abun da Allah bai maka ba a waye gari ga ka ga manzon Allah kuna tafiya tare kana rike da hannunka kana rike da hannunka ai baka da wani abu ne na bakin ciki ko na damuwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa miki wannan a gane ko fa qultu yake sai yace ya rasulullah bi abi wa ummi ma asbahtu أنقم ala allah shay'an kullu خير fa'ala bi allah yace sai eh, tabbata ya ma'aikin Allah na baka fansan mahaifina da mahaifiyata yau kan ban waye gari ina fushi akan wani abu da Allah madaukakin sarki ya mu dukkan wani alkhairi Allah ya mu tunda na waye gari ga riga ta muna tafiya tare yake suna kan wannan tattaunawa fa ata ala quburil mushrikina sai suka zo dan kaburbura inda aka binne mushrikai fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad sabaqa haula'i bi khairin kathiri yace lallai waɗannan سبق هؤلاء بخيرا كثيرا وبخير كثير للي وقنا الخير ميوى يوكس للي وقنا الخير ميوى يوكس مانا ديزو مقبطا مشرحي ما يكي ثلاثة مرات من ظل يتقنك مين كاهسه ياتا للي وقنا الخير ميوى يوكس كن لسك متو بطي إيماني وسك متو سنة مشرحي الخير ميوى يوكس من ظل يرنك مين كاهسه يرنك مين كاهسه حرصه وقم الله مين كاهسه yace suka ci da tafiya suna tafiya thumma ata ala kuburin muslimin sai suka zo wajen makabartan musulmai fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad adraka haula'i khairan kathira su kuma wa'annan so da suke alkhairi mai yawa tun da suka mutu suna musulmai salata marrat manzon Allah ya ta har so uku laqad laqad adraka haula'i khairan kathira lalle waɗannan so da suke alkhairi mai yawa manzon Allah ya rinka mai ta sallallahu alaihi sallam. sahabi bashir bin khaffaf ya ce baina ma huwa yamshi id halat minhu nazaratun fa idha huwa bi rajulin yamshi baina al-qubur yace muna kan tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi a wannan makabartar musulman id halat minhu nazaratun sai manzon Allah sallallahu alaihi sai hanji wani abu da ya ga wani abu sai tsara ido ya ga menene wannan fa idha huwa bi rajulin sai ga wani mutum ne يمشي بين القبور انا تبيع خنكان قبل قرى وعليه لعنا نعلان الهالك من سنين شاكل حتمينا قبل شيء وما يكي تبيع خنكان قبل قرى يا رجل كن أبن كا يوم جاء زمر وان دلوكو فلا يمسوا هذا هو متين يجاء زينا تقول لك أبني عمر تعلمي على فنش أنا ليه تيني بس بس وصير بس لما زال الله صلى الله عليه وسلم فقال في مزال يا صاحب السبب wa ba a sabtiyatayn ya kai ma aboki wannan takalmin wai haq kai shanka Allah wadaranka Allah ka sabbatai ka je da wannan takalman da ke kafanka fa nazara wannan mutumin da ya juya falamma arafa ar-rajul rasulullah da ya gane cewa manzon Allah ne ke magana da shi qala ana alaihi wa rama bihima sai kira takalman sai hurgi sai hurgi da haka daga nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hange shi ya masa tsawa ce, ka cire sura shi a asabbaini sunan nau'i ne na takalmi da suke a lokacin da da fata da fata da fata ake yin shi kamar half haka shine ma shine ma a ranar suke yi so ke kiran shi da na'al duka mu anan an ce na'al ana fassara shi da slippers amma ko laraba suka ce na'al suna nufin half cover ne to wannan shi su sha a tabbatai manzalla ce ya kai mai irin wanda ta cire shi sai da ce wai hakan canka Allah wadaranka cire ta kalmar nan suka sai kire. sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kire, sai hurki da su sai zama da kiba wata tafiya da su a kafarsa ba to kaga muhallin shayi da ma da ya mana wannan shine nuna mana makabartan musulmai daban na me na kafirai daban da manzo Allah ya zo wajen makabartan kafirai da wanda ya faɗa Dole wajen makabartan musulmai kuma da ga abin da ya faɗa wannan shine addini a a haɗa kafirai da musulmai a makabarta da wannan kuskure addini da ya gaba sannan magana akan tafiya tsakankanin ɗaruwa tsakanin da Allah malam ya kulla fasali na musamman akan akan wannan mana ba shiga ba ne. haka hana da takalmi tafiya tsakankanin ka zo daidai inda akwai kaburbura sai ka cire takalman ka an gane ku wani zai kayi makabartan akwai kaya akwai kaza to ka gyara ku gyara mana sai ku gyara in ba ku ku taka ku taka kaya ko a wannan zamanin da ji da hanyoyin gyaran da ya fi na zamanin wancan zamanin ko ba gaba za a iya sa magani za a iya sa kaza za a iya sa kaza za a iya biyan kuɗi a yi amma ko yanzu mutane ba su mai da shi ko ba har har ma abota ilimi har masu karatu har masu karatu sai zama an mai da abin kamar wani wata alama ce na gane wasu ɗan wasu ƙungiya su ne maka tafiya tsakanin gabare da kan za mu zo mu ga hadisin a gaba yana cikin buraren da aka rawaito maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi masu zafi wanda za a yanzu in wani za ka yi ce yayi zaji akwai wanda fi da manzon su sallallahu alaihi wasallam ce yanzu kai za ka yi tafiya akan dagan matanka da wannan takalmi haka manzon ya faɗa mishi kai ga tafiya tsakanin bura da takalmi so za mu zo mu ji hadisan yadda maza Allah ya tsafi sosai akan wannan wannan matsala ne za ka ya zama wajibi mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa insha Allah ta'ala kuma anan za mu dasa aya in Allah madaukakin sarki ya ba ku dama zuwa zama ta gaba sai mu a akan inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira babu sara. Ba sun yi wa eh eh eh kai ki. ka je jera ɗin wanda ba musulmi so da kana da alaƙa da shi kai laifi ai alaƙar da ke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Talib baban sai Ali ya ji alaƙar da ke tsakaninka da kowaye amma shi bai je ba shi ma sai na ali ya ce je so da babu wanda zai ce ni ba wani ba ba hanyar da za ka justify wannan dama dama dama dama kila ka ce masu aikin tsabara masu aikin kos don lokaci ana tilasta su dole su je su yi fareti ko su je su harba bindiga ko a ce za a kore ka kada zai zama strict na aikin ka da sauransu in baka je ba shi ma wannan duka lalacewar mu ne so da ai manyan masu sawa akwai musulmai amma da yake rubabbu ne ba san addini ba suna ganin is normal is normal a wannan bai sa ba ya zama halal ba sai ko dai an so yin tuba ga Allah in har je za ya zama halal to da luran da ke sa haramun ya zama halal kuma baka da laifi shine laluran da zai kai zuwa ka sarkare tsaranka na'am kama mutum wannan ba mai ba mai sallah ba kai masa gaisuwa ya aka ji da hakuri to Allah ƙara hakuri wannan babu ne shi eh, so da wani kusanci da kuke tare wannan shi ma maluma sun ce babu laifi amma ka je wajen wajen janazar gaskiya haramun haramun na'am eh sai na ali eh eh an binne shi kawai zai yi ko zai je ne binne shi ba komai ba wani ƙari ba rage ba zai miki wanka irin na musulmai ba zai mai sallah ba ai ba sallah ake kai ko binne shi zai yi binne shi zai yi so da bai kamata a bar gawa ya salwanta ba zai binne shi ba wani addu'a tsakanin su ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ce baya halatta ga annabi da duk wani mai imani ne gafara wa mushrikai Allah ce walau kanu aba'an ko da iyayensu ko da iyayensu an gane ku saka mala ya kawo mana yanzu mana wajibcin jinni ga ko da gawan ba kaga ayi misali duk wani musulmi yana da cewa 'un musulmi ya rasu dole ne ya yi abin shi yasa malam bai kawo waɗannan hadisan da suke magana kan musulmi ba abinda musulmi ya fi tsammani shine in dai kafiri irin malifin an wulakanta gawa shine malifin kawai ya ce ko kafiri ne bai kamata yi a wulakanta gawa sai ko a wajen yaki ne a tsarin musulunci ko da yaki yaki tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba haramun ne in ka kashe kafiri ko ka je kana daddatsa gaban shi haramun ne yana cikin manya-manyan laifuffuka ma so da ba a ba wulakanta gawa ba wulakanta gawa wallahu a'lam وعليكم السلام Nam. Nam. eh oke mun karanta ba ya halatta mata su ma yi sallar janaza da su ya halatta mun karanta ba ya halatta har sallar lokacin da maza su yi sahu su ma su yi sahu a baya a yi sallar da su a ba sa rasa gawa zuwa makabarta ba sa rasa gawa zuwa makabarta zuwan su ziyartar makabarta ma akwai tattauna da yawa na malamai amma abin da ya fi inganci shine ba laifi bane su je ziyara ba laifi bane amma cikin ma akwai dalilai wanda malam ya kulla babi kai. akwai dalilan da wasu ke kafa na nuna cewa ba za su je ba amma dalilai wanda suka fi inganci shine ya halatta su je ziyara amma raka gawa har zuwa makabarta ɗaya daga cikin sahabban mata sahabbai ummu ummu afiya al-ansariya nake cewa nuhina an ittiba'il janaiz ya ce an hana mu mu mata mu raka gawa zuwa makabarta a matsayin ta na sahabiya ta ce an hana su wa ya hana su kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake hana su yake sa su Allahu a'lam insha Allah ta'ala yau da safar nan karfe 11 akwai daurin aure na ah, ƴaƴanmu kuma ɗalibanmu kuma ƙannanmu yara biyu na Alhaji Tanko Mustapha wadda ɗaya daga ciki kuma za ta auri ɗaya daga cikin ɗaliban wannan masallaci Hassan yaron marigayi malam Abdullahi Yusuf wanda suke wanda jiya suke bayan da karfe sha ɗaya na satin nan za a ɗaura auren a fabula kun su alaikar ko Mustapha da ke kofar Goriya akwai bukatar a sanya cikin addu'a da fatan alkhairi Allah ya sanya albarka a auratayyan da wanda aka yi da wanda za a yi nan gaba duka Allah ya sanya musu albarka